Ah. Ah, ladabi na goma sha hudu daga cikin ladubban masallaci shine adamu da kolin masjidi bira'i hatis sumi wal wato rashin shiga masallaci da warin tafarnuwa ko kuma albasa ladabi ne daga cikin ladubban da ake bukatar musulmi su kiyaye idan za su je masallaci kada mutum ya tai masallaci bayan ya san ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa ko kuma wani abu wanda yake mai wari wanda mutane suna kyama kuma za su samu rashin natsuwa da kwanciyar hankali matuƙar yana kusa da su kusan ko bayan tafarnuwa da albasa akwai nau'uka abinci wanda in ka ci su odo nasu ba kowa yake so ba wani da ya ji warin abin nan to sai zuciya ta yi ta tashi kaka hana mai natsuwa shi yasa aka hana wannan Fafisa sahihaini ya zo a cikin littafin buhari da muslim an jabir ibn abdullah an samu hadisi ingantacce daga jabir dan abdullah radiyallahu anhu allah ya da aikin jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce man akala suman duk wanda ya ci tafarnuwa jama'a san tafarnuwa ko to duk wanda ya ci tafarnuwa aw basalan ko ya ci albasa faliyata zinna manzo Allah ce to yayi nesa da mu kai yo kusa da mu in ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa to kada ka yo cikin mutane jama'a an fahimta auliya ta zil masjidana ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa to yayi nesa da masallacin ma'ana kada ya taho masallaci kun ga wayannan abubuwan guda biyu shiga cikin mutane ko ba masallaci ba in ka ci tafarnuwa ko albasa ko kuma zuwa masallaci bayan ka ci tafarnuwa ko albasa manzo Allah ya hani akan wannan saboda zaka cutar da abokanan tarewarka mutanen da kake tare da su zaka cutar da su da wannan warin albasa manzo Allah ya ce wal yaqud fi baitihi mutum ya zauna gida ne sai ya sallata gida jama'a an fahimta in dai ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa to kai ya to masallaci ya tsaya gida saboda haka wannan hadisi yana gwada cewa ashe bai kamata ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa ba idan lokacin sallah ya yi kusa saboda zuwanka masallaci wajibi ne dole ne ka tai masallaci wurin sallar jami to tun da ya zan kasancewa lallai dole kai ne ka tai masallaci sallar jami to ashe ya zama dole gare ka ka nisanci duk abin da zai kange kai hana ka daga zuwa ne masallacin nan da haka bai kamata mutum ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa idan ya ga lokacin sallah ya karato ba Allah shi ba mu ikon kiyayewa mala ya ce a sababu fi zalika abinda a dalilin da ya sa an ka hana cin tafarnuwa in mutum zai na masallaci ko ya shiga cikin mutane annal mala'ikatu ta ta'azza min ra'i mala ce saboda mala'iku suna cutuwa da wannan warin nami na tafarnuwa ko na albasa mala'iku ba su son warin tafarnuwa ko warin albasa duk inda ko mutane suke akwai mala'iku duk inda mutane suke akwai mala'iku yanzu da muke akwai mala'iku tare da mu wayanda suke halartowa makaranta wani da ake karanta littafin Allah akwai mala'iku wayanda tare da mu da kibu da duk suna nan ko to suna cutuwa da wannan warin nami na albasa da warin tafarnuwa saboda haka in dai za ka ta inda mutane suke ko kuma za ka ta masallaci to kada ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa amma in kai dai kake ba laihina ba jama'a an fahimta rawa muslimun aidan imam muslim ma ya ruwaita hadisi an jabir ibn abdullah daga jabiru dan abdullah radiyallahu anhu Allah ya dade jabiru dan abdullah anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzo Allah ya ce man akala albasla duk wanda ya ci albasa wa suma da tafarnuwa wal kurrasa ko ya ci wani nau'in abinci wanda yake mai wari kowane iri ne fala ya ƙara banna masjidina kada ya yi kusa da masallacinmu ba ma kai ya shiga ba kada ya yi kusa da mi masallaci fa innal mala'ikata lalle mala'iku ta ta'azza ma ya ta'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da duk abin da ke cutar da 'ya'yan adam yadda ka san 'ya'yan adam a wanda ba su san warin albasa ba su san warin tafarnuwa to haka nan mala'iku su ma wayanda ba su san warin tafarnuwa ba su san warin albasa don haka in ka ci albasa ko ka ci tafarnuwa kada ka yi kusa da masallaci shi ma wannan hadisi hadisi ne ingantacce imamu buhari ya ruwaito shi eh, Imamu muslim ne ya ruwaito shi saboda haka ya jama'a ashe mu gane cewa ba a cin tafarnuwa ko albasa ko wani nau'in abinci mai wari idan lokacin zuwa masallaci ya yi kusa malaci akilul basli wasu ne cin eh, abin na albasa da tafarnuwa wal kuras da kuras wato nau'in abinci mai wari in dai abinci ne wanda ba haram ba laisa haraman ba wai haramun ba ne mutum ya ce tafarnuwa don ka koma gida ce to ka ba so mana tafarnuwa saboda an ce ba a ba wai cewa an kai haramun ne a ce tafarnuwa ba ko haramun ne a ce albasa ba ya halatta ka ci tafarnuwa ya halatta ka ci albasa amma inda hanin yake shine lokacin da za zaka tafi masallaci ko lokacin da zaka shiga cikin mi cikin mutane kai hulɗa da su to kada ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa saboda zaka cutar da abokan zamanka wa fi musnadi ahmad ya zo a cikin wato musnadi ahmad wato musnadin imamu ahmad bin hanbal kenan ko bi sanadin la wato hadisi ya zo da isnadi wanda babu lahi ga wannan isnadin an gane ku a ana bi sa'idin al-khudri daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya dada yake abu sa'id annahu qala abu sa'id ya ce naha rasul rasulullahi naha rasul ya kamata ya zama naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi hani anil kurras wato daga cin nau'in abinci wanda yake mai wari walbasali da kuma albasa wasomi da tafarnuwa Manzon Allah ya yi hani a kan cin wayannan na sai muka ce a haramun sai muka tambayi shi abu sa'idin al-khudri cewa shin harama muka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin haramun ne cin wayannan din a haramun huwa shin cin wayanga abin da an ka ambata haramun ne qala sai manzo Allah ya ce la a a fa qulna a haramun huwa sai muka tambayi Abu Sa'id al-Khudri abu sa'id al-khudri ne ake aka wa wannan tambayar cewa haramun huwa shin wayanga abubuwan haramun ne qala la sai a walakinna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha anu sai dai manzo Allah yayi hani akan su manzo Allah yayi hani akan su amma dai cin su ba haramun bane hanin shine kada ka ci lokacin da zaka tafi masallaci warawa muslim fi sahihi imam muslim ma ya ta hadisi shi ma a cikin sahihu muslim ana bi sa'id daga abu sa'id radiyallahu anhu Allah ya dire qala abu sa'id yace lam na'adu an futihat khaybar wato ba mu jima ba bayan budewar khaybara bayan yakin khaybar kenan fawqana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tilkal baqalatis sum Ya ce sai muka afka mu da sahabban mazu Allah sallallahu alaihi wasallam wato cikin wata gona ta tafarnuwa wannan su jiya'un wannan lokacin mutane suna cikin halin jin yunwa sai suka samu wata gona ta tafarnuwa wata ƙasa inda ada tafarnuwa an gane ku fa akalna minha muka ci daga wannan tafarnuwa akalan shadidan ci mai tsanani saboda ba wai cin jin daɗi na aka yi mata ba ana yi mata ci ne na mi na yi maganin yunwa ko kamar yadda ba wuce ga cewa da babu ƙara ba daɗi an gane ku? sun maruhuna ilil masjidi ya ce sannan bayan mun ƙare sai mun kamaraita zuwa masallaci waje da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a riha da muka zo masallaci sai mun za Allah ya ji dun muna warin wannan tafarnuwan faƙala sai ce man akala min hadhihi shajaratil khabisa duk wanda ya ci daga wannan itace wato wanda take mai wari ita ce mi tafarnuwa ya ci shay'an wani abu daga gare ta fala ya banna fil masjid kada yi kusa da cikin masallaci duk wanda ya sai ya ci daga wannan itaciyar to kada yayo kusa da cikin masallaci lokacin da suka ji manzo Allah ya faɗi wannan faƙalan nasu sai mutane suka dinga cewa hurremat hurremat suka ce tau a huta tafarnuwa dai an haramta ta don haka yanzu tafarnuwa ta zama mi ta zama haramun an gane ko fabalaga fabalaga zalikan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari ya kai ga manzo Allah ta to mutane na nan cewa an haramta cin tafarnuwa kowa yana fadin cewa an haramta cin tafarnuwa da manzo Allah ya ji wannan faqala sai ya ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane innahu laysa bi tahrimu ma ahallallahu yace ku sani yadda al'amari yake fa ba ni da damar da zan hana in haramta abinda Allah ya halatta shi dan haka ba wai na ina nihin cewa cin tafarnuwa haramun bane jama'a an fahimci maganar ta manzo Allah walakin na ha akrahu rihaha ya ce sai dai ita tafarnuwa itaciya ce wadda ni ina kyamat warinta saboda haka ina kyamar warinta shi yasa na hana kucinta na ce kada kucita ko manzo Allah dai ka kyamata ba shi dai ka kyamata ba ko waye daga cinta in ka yawaita cinta da yawa kana sata da yawa sai ka ji hatta zuhon jikinka zai dinga odo na me na tafarnuwa wanda ya mayar da ita abinci ne ko da yaushe baka iya zama kusa gare dan zaka ji kamar ga tafarnuwan na an yi mi aje ma saboda haka manzo Allah ya ce cin ta ba haramun bane ya ku mutane ba ni da damar da zan haramta da Allah ya halatta shi dan haka Allah ya halatta cin tafarnuwa amma na hane ku cin tafarnuwa ne saboda ina kyamar warinta to tunda manzo Allah yana kyamar warinta kenan yana cutuwa da mi da shi tunda mutane akwai masu kyamar warinta to suna cutuwa da mi da warinta to ita kuma sallah abun da ake so cikin ta a samu mi natsuwa karatun da malayo baya yayi mana bayani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma wai cikin sallah ba bari magana ma wai cikin sallah kan hanyar ka tahiya ma wurin sallah matukar an ne ikama an tayar da sallah to manzo Allah ya hana ka kai tafiya babu natsuwa ya hana ka kai tafiya babu kwanciyar hankali jama'a an fahimta matukar dai an tayar da sallah an yi kama to har da kan hanya kake zuwa masallacin ba a son kai tafiyar da ba ta natsuwa ba to ina ta ga a ce kana cikin masallaci wurin sallah kun ga ya fi zama min babu mi min babu aula yanzu kana da natsuwa to ga ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da wani abu ya zo mishi wanda ka taya mai da hankali ko wanda bai jin daɗi to natsuwa ta za ta yi za ta gushe saboda haka zuwa masallaci da warin tafarnuwa yana iya zama sanadin rashin samun natsuwa ne ga mutane to in zan mutanen nan ba su samu natsuwa ba kaga sallar su ta samu ne ta samu matsala saboda haka shi ya samu wanzu Allah sallallahu alaihi ya hana mutum tafarnuwa idan za mu je masallaci ko in za mu shiga cikin jama'a Allah ya ganar da mu ladabi na biyar addu'a'u inda dukhulil masjidi yin addu'a yayin shiga masallaci lokacin da ka zo bakin masallaci zaka shiga masallaci sai kai addu'a yin wannan addu'a yana daga cikin ladubban wato zuwa sallah yana daga cikin ladubban masallaci Allah shi ba mu yi a kiyayewa rawa muslim imam muslim ya rawaita hadisi an humaidin daga ana bi humaid daga abu humaid ana bi usaidin shi ma ya samo daga bi usaid kala abu usaid ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayanku zai shiga masallaci idan ɗayanku zai shiga masallaci jama'a an fahimta fal ya ƙulto ya ce Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ya Allah ka bude mini kohohin rahmatka. jama'a an fahimci wannan idan ɗayanku zai shiga masallaci sai wannan addu'a Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya Allah ka bude min kohohin rahmatka. Wai za ka raja idan zai hito kuma daga cikin masallaci Fal falyaqul sai ce Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka min fadlika daga baiwarka ina roƙonka ya Allah daga baiwarka kun ga wannan addu'o'in guda biyu addu'o'i ne masu muhimmanci wanda ya samu an ka bude mai rahama ta Allah ya shiga cikin shi ya gama lahiya ko kana da wata matsala babu saboda aljannan ma ba za ka iya shiganta ba sai da rahama tawa ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ku duk aiki ne bai sahi shiga aljanna ba duk karkarin ka kwana kiyamul layl ba ko da yini da azumi ko ba su kai ka aljanna illa dai su dai asbab ne kawai ya ce la ya dukulu la ahadan minkum amaluhul jannata eh, ɗayan duk aikinsa ba zai iya kai shi sa shi cikin aljanna ba babu shi sai suka tambayi manzo Allah suka ce ah wala anta hadda kai hadda kai ya rasulullahi yanzu aikin ka bai kai ka aljanna sai ce wala ana hadda ni ma aiki na bai kai ni aljanna illa bi rahmatillah sai da rahama wa sai da rahama Allah to a ashe rahama gaita ta aka buda saboda haka shi yasa ake so idan ka zo za ka shiga masallaci sai kai addu'a ka ce Allahumma ftah li abwaab rahmatik ya Allah ka bude min kofofin rahamarka in zaka hitowa kuma sai ka ce Allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah yana roƙonka daga baiwarka sai ga Allah ya bude ma ya sauke ma hanyoyin rayuwa Allah ka sauke mana hanyoyin rayuwar mu wa fi riwayatin li abi daud a wata riwaya ta wato imam abu daud bi sanadin hasani ita ma wannan riwayat da isnadi wanda yake kyaukyawa riwayat hadisin yana cewa iza dakhala khala ahadukumul masjida idan ɗayanku wato zai shiga masallaci sallim alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin salati ga manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi an gane ko bayan ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mali ya kulu sannan ya ce Allahumma hali abuwa rahmatik ya Allah ka buɗe min ƙohohin rahamarka an gane ko lokacin da zai shiga ya daga kafa ce ta dama sai ka ce salatu wa salamu ala rasulillah an gane ko allahumma ftahli bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma ftahli abwaab rahmati an gane ko fa ka kharaja idan kuma zai hita falle ya kul sai ya ce Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ina roƙonka wato daga baiwarka jama'a an fahimci wannan wato wannan addinin namu na musulunci ba ba kawai addini bane addini ne yi wanda yana karantar da mabiyinsa rayuwa komi naka addinin musulunci yana karantar da kai ga yadda za ka yi shi kuma in ka yi daidai da yadda mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan na kai addini in kai ba bisa karantarwa mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunan kaɗan bidiya bidiya addini ce bidiya ba addini ba ce kuma ƙara jahili da ɗan bidiya ko da mai ilimi ne an gane ko don shi jahilci rashin sani na shi ko ɗan bidiya ha bisa ga sanin na sai an ka tage wata hanya Allah ya kare saboda haka mu yi kokari mu ba su kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda malaman sunna suna karantar da mu cewa alkhairin duniya da na lahira gaba ɗaya yana cikin biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son kuma ka fada cikin sharri da bala'i to ka saki sunna annabi ha gani sai ka shiga wahala Allah ya kare mu warawa ibn maja ibn maja ma ya ruwaita hadisi bi sanadin hasni da isnadi wanda yake kyaukyawa shi ma ana bi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah da da abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ya ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku zai shiga masallaci falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inda na ambata bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah an gane ku bayan yayi wannan wal yaqul sannan ya Allahumma ftahli ba rahmatik ya Allah ka bude mini kohohin rahamarka za ka raja idan kuma zai hita falyusallim ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wal yaqul yace Allahumma asimni ya Allah ka kare ni mina shaidan rajim daga shaidan. jefaffe la'ananne an gane ko ka shiga masallaci ka yi sallah ka gana da ubangijinka ka hito ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan in Allah ya kare ka daga sharrin shaidan shikenan ka huta Allah ya kare mu daga sharrin sa a wa fi riwayatin wa fi riwayat ibn khuzaima a riwayat ibn khuzaima wa ibn hibban da kuma dan hibban ƙarshe ruwat tana cewa abu huraira ya ambata ce manzala sallallahu alaihi ce wali ya ƙul wato idan mutum zai hita bayan ya yi salati ga nabi sai ya ce Allahumma ma'ajin minash shaitan ya Allah ka tserar da ni daga wa daga shaitan arrajim wanda yake jefaffe la'ananne wannan addu'o'i suna da kyau kwarai da gaske kama kama kama menene ake ce ma bonus da eh, garaba sako kama garaba basa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu wadda sune abubuwan da zaka tattara kana tattara su kana samu alkhairi mai dimbin yawa ladaka tana garuwa to inda matsala take sai ce ɗaya taho ya taushe wurin bai bari kai sai ya taushe saboda shi ɗan bara goba ne duk wani aiki na alheri wanda an ka ce in ka yi shiga wata rama ta Allah za ka samu to shaidan sai ya taushe ma hanyar nan ya gade baka samu ba shi bukata ta kai hasara Allah ya kare mu daga sharrin shaidan ku diba hatta wani tasbihi tasbihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa duk wanda ya ɗabi'antu bayan kowace sallah ta ta farilla yakan yi tasbihi subhanallah uku. alhamdulillah talatin da uku allahu akabar talatin da uku matuƙar je mutum ya tsare yana yin wannan to maza Allah ya ce zunubanka in sun kai yawan kohon ruwan teku Allah ya yi mi Allah ya yi maka inda ya zunubin da a tsakaninka da Allah na to kun san inda hitina take ku tambayi malam kujiya da an ce an sallame sallah wani da kasan tsakara te ake kafin ma ka gama azkar ka gama addu'o'i addu'o'in da za ka yi ma kafin ka fara tasbihin shi har ya mi ya miƙe dan bai bari ya yi mai tsayawa ma yayi yi in ya rike tasbinai ya da kasan mizancewa za ka ga kai tsaye ya kewayo ta ƙila in ma tarbin kake bi ko da hannu kake yi kafin ma ka gama subhanallah shi ya mi kila ko su bihanallah din ba gama ya gama shaidan bai bari ne ya hade su yadda ya kamata kun ga ana cewa subhanallah alhamdulillah to wani sai ce subhanallah alhamdulillah dubbu guda zai musu Allah ya sauka Allah ka kare mu daga sharrin shenan saboda haka ya jama'a mu yi kokari mu mai da hankali wa karantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sawu da kafa du'a da akar mala yace ga wata addu'a ita ma wanda ita ma tana daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wanda sahabbai sun gano shi yana aikatawa rawa abu daud imam abu daud ya rawaita hadisi bi sanadin hasanin da isnadi kyaukyawa an abdullahi ibn amur ibn al'as daga abdullahi dan amur ibn al'as radiyallahu anhu Allah ya dada aikin aikin amur ibn al'as anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi annahu kana lalle shi manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kasance iza da khalal masjida idan zai shiga masallaci ƙwala sai ce a'udhu billahi a'udhu billahi lazim ina neman tsari da ubangiji mai girma wato ina neman tsari da Allah mai girma wa bi karim da kuma huskarsa mai karimci wa sultanihil qadim da ikonsa wanda yake da dadde ina neman tsanin sa mina shaitanin rajim ya kare ni daga sharrin shaidan jefaffe saboda wato ku fahimci wani abu shaidan misalin da zan baku don Allah yanzu kudin da a cikin jikakki suna kika buɗa ko na waje eh? kudin da a account ɗinka a banki suna haka nema ko ko na waje ai su can taskatacci na su san ka gama da su to haka sai ɗaya yake duk wanda ka gani gidan giya ko ka gane shi gidan mata ko ka gane shi wurin cata ko ka gane shi wurin taron bid'a ko wani mummuna aiki da ake ka kai tsammanin cewa suna shedan gabda a wayannan kaya ne na a kayan shi na to wazi na bada cikin sun da tare ake wanda shedan gabda suna nan wurin ga kun fahimce ni da nan da masallaci da duk wani wurin da ake aikata aikin alkhairi to suna abba ga hannun shaidan ba su yake nema kun fahimci magana ta Da haka wanda baya wurin wa Allah da'a bai cikin masu wa Allah da'a to shaidan bai mako buɗa ta da ya riga ya same shi to shi yasa manzon Allah ya kasance yana yin wannan addu'a don Allah ya kare shi daga sharrin shaidan kuma ya kasance koyarwa ga al'ummarsa su nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan har cikin masallaci masallaci ɗakin wana to har cikin ɗakin na Allah sai ya isko ka don ka san da gaskiya kai Allah ka kare mu daga sharrin shaidan an gane ko qala shi amurin la'as ya ce fa'iza ƙala zalika idan mutum ya faɗi haka ya yi wannan addu'a da mazu Allah sallallahu ya yi ƙala shaidan sai shaidan ya ce hofi zamini sa'ira yau shi ke nan an kare shi daga reni yau kan yau ban da dama a kai ne ba ni da iko a kan shi saboda haka ya jama'a mu yi kokari mu zan kiyaye wa'annan addu'o'i kar mu bari mu manta da su kai koda ka manta ba kai ba har ka shiga cikin masallaci sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu cewa ayyukan ibada an gane ko ayyukan ibada idan ka manta ba kai basmala a kansu ba to lokacin da ka shiga ciki kana yi mai basmala yan katuna da ko da kemance baki ba to ko bayan ke shiga masallaci na ke tuna ta sai ki kokari ki aikata jama'a an fahimce ni Allah ta'ala ya ganar da mu sai ladabi na shidda ko shine taqdimu taqdimu ar-rajul yumna gabatar da kafa taqdimu rajul yumna gabatar da kafa ta dama inda dukuli lokacin shiga masallaci ka fara gabatar da ƙahon mai dama wal yusra da gabatar da ƙahon hagu inda al lokacin da zaka hitowa to menene hikimar cewa idan zaka fara shiga ka shiga da ƙahon dama in zaka hitowa ka hito da ƙahon hagu in zaka shiga masallaci amma wurin toilet misali in yauce zaka shiga sai aka ce ka fara shiga da ƙahon hagu malamai suka ce abin da a hikima ciki ai ba ka da tabbaci akan rayuwarka ko ina mutuwa tana aimi ma sannan ga tsarin da Allah ya wa dan adam galibi akwai wanda sun saba ma wannan kaɗan ne a cikin mutane galibi gaɓoɓin dama sun hina hagumi ƙarfi don haka lokacin da za ka shiga masallaci ka fara ka da ka ta hagu inda mutuwa za ta riske ka wurin nan to ina za ka fada za ka fada cikin masallaci ba ka faduwa waje an fahimce ni ko hakanan lokacin da za ka hitowa ka fara hitowa da kafar ka tagu kaddara inda mutuwa za ta riske ka wurin nan ina za ka fadawa masallaci za ka fadawa ba ka faduwa waje jama'a an fahimci wannan kai ko da mutuwa ba ta isko ka ba santsi na iya ɗiba ka kawa da yayi ko ba ta bayan haka nan ba haka nan in za ka shiga cikin makewayi in ka fara shiga da ƙafa hagu ko da mutuwa ta riske ka wurin nan ko faɗuwa ta same ka in ka faɗi ina za ka faɗawa waje za ka faɗawa ba ka faɗawa cikin ƙazanta haka nan lokacin hituwa in ka fara hidda ƙafar dama ka baro ta hagu can ciki to inda za ka faɗi a wannan lokacin ina za ka faɗawa za ka faɗi waje wannan ita ke mi hikima ka alhamdulillah bil islam mun gode ma Allah da ni'imar da ya mana ta musulunci rawal hakim imamu hakim ya rawaita hadisi wa sahahahu kuma ya inganta hadisin wa wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ya yi muwafaqa da shi kan cewa wannan hadisin sahihi ne Anas an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya yarda shi annahu kana yaqulu shi Anas dan Malik ya kasance yana cewa kun sa Anas dan Malik yana ɗaya daga cikin matasa wayanda suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima mahaifiyarsa ita ta kawo shi ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi ne ya dinga yi ma manzo Allah mi hidima saboda haka sun lizimci manzo Allah sun lizimci rayuwa ta sun ga yadda yake gudanar da ita to shine Anas yake ba da labari yace lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a Ya ce mina sunnati lalle yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala idza dakhalta almasjid in zaka shiga masallaci an tabda'a bi rijkal yumna ka fara shiga da kafarka ta mi ta dama yana daga cikin sunna don mi don haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wai za ka idan za ka hita kuma an tabda a birijikal yusra ka fara hita da ƙafarka ta mi ta hagu wannan yana daga cikin sunna an gane ko saboda haka sai mi ƙoƙarin kiyayewa